الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دليل مع الهميس دري هدوغة السفر hijira 1441 wanda ya dace da daren uku ga watan oktoba ta shirin na farko 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin al ta ismiyya كو الموصولات قراتم مزيتاشي بقى عندما الخلاصة يكيتوا بسم الله الرحمن الرحيم وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمله abinda yake cewa anan shine wa kulluha ay wa kullul mawsulat dukkan mawsulat dinnan yalzamu ba'dahu sila silatun sila yalzamu yana zama wajibi ba'dahu bayan dukkan mawsul ko mu ce ba'daha bayan dukkan mausulat ya ce hu saboda itibarin kullu lafazin kullu mufradi ne shi yasa ce hu. wa kulluha yalzamu ba'dahu sila hmm? dukkan mausulat din nan dole a samu sila bayan su in kace allazina dole kace kafaru ko amanu ko kazzabu ko sadaku ko saddaku saboda haka kafaru sila ne amanu sila ne saddaku sila ne ko sadaku sila ne ko kadibu sila ne ko na ja'u ja'u dinnan sila ne kowane masul dole a samar masa da sila bayan sa bayan ambaci masu din dole a samu sila domin da sila ne maganar za ta kammalu in ka ce ja na kai shiru ba tare da sila ba magana ba ta cika ba mai sararo ba zai fahimce ka ba sai ka ce ja allazina misali jalasu ko ja allazina qara'u ko ja allazina qatalu ko ja allazina hazzabu dole dai dole sai sila ta zo wa kulluha ay wa kullul mawsulati yalzamu ba'dahu ay bada kulli. shi ya sanci kuna iya sawa ha ya zama ba'ada ha a yi da mausulat dole yalzamu dole ne a samu ba da hu bayan su sila silatun hmm? silatun nan dole shi kuma silan ya zamanto ko silan su zamanto nan ana cewa silatun kaga mace ce guda ɗaya mufrada shi yasa aka ce mustamila dole ne a samu silatun din nan ta zamanto mustaqilatun ta tattaru ala bamirin la'iqin a bamirin da ya dace da shi mausul din in ka ce ja alladhi qama bil amsi qama huwa kaga kama bamirin da da yake cikin kama shine mai huwa huwa din ya dace da allazi domin mutum ɗaya ne in ka ce ja'atil lati ƙamat ƙamat akwai bamiri hiya hiya din nan ta dace da allati an fahimta in ka ce جاء اللواتي أمنا أمنا أكو ضميري هن هن تاداتي دا اللواتي كو اللوائي إن كتي جاء الذين قاموا هم كينا هم يا داتي دا الذين إن كتي جاء اللذان قاما هما شيني ضمير da yake dauke da yake cikin huma da cikin kama huma ya dace da allazani wabi wa kulluha dukkan mausulat din nan silatun sila yalzamu ba'daha ya zama wajibi a samar da shi bayan su kuma sila din nan ta zamanto mushtamilatun tana tattare ita silar tana kunshe ala bamirin akan wani bamiri la'itin da ya dace da shi ismul mausul in jam'i ne bamirin ya zamanto jam'i in mufradi ne bamiri ya zamanto mufradi in muzakkar ne bamiri ya zamanto muzakkar in muannas ne bamirin ya zamanto muannas idan musanna ne bamirin ya zamanto musanna kun fahimci wannan to ibnu aqil zai sharha ya ce almausulatu kulluha mausulai dukkansu harfiyatan kanat mausulat ne na harafi suka kasance aikon sa akwai mausulat na harafi ko mun karanta su awismiyatan koko na suna ne suka kasance dukkan mausulai sawa'un na suna ne ko na harafi yalzamu an yi ƙaba da hasilatun tilas ne a samu sila da zai auku bayan mausulan to bayyana ma'ana hada za su bayyanar da ma'anar mausul din an fahimta ta bayyanar da sila din nan su bayyanar da wato ma'anar mausul abin da kake nufi da mausul domin kamar da nace ba ma ka shigo nan ka ce ja allazina kawo kai shiru ka gamsar da mu ba maganar ka ta cika ba dole sai ka kawo sila sila din nan kamar ka ce allazina قرأوك والذين رعيتهم بالأمس والذين رعيتهم بالأمس والذين لقيتهم بالأمس ولقيتهم بالأمس الذين ضربونا بالأمس والذين آه، آه، سلموا علينا بالأمس جده دول يا زمنتو أكو السلة ويشترك في صلة الموصول الاسم أنا أنت و أصل الموصول موصول نسونا أن تشتمل إتا موصول إتا سلم تتترو على ضمير أبي ثواني ضميري لا إن دي داتي بالموصول لشي موصول إيه معنى روانا إن كان مفردا إذا ضمير إذا موصول إيه هذا من تو مفرد تو فمفرد ضمير لذي زي أكن سلم شي ما زي من تو مفرد وإن كان مذكرا idan idan mausul din ya zamanto namiji ne singular fa mufradun sai a samu bamiri namiji da zai tattaru akan silal shi ma singular wa in kana ma fa ma idan mausul din wani mufradi ne ko wani muzakkari ne to shi ma eh, wata silan mai eh, mausul din to shi ma silan da bamirin eh, da ke cikin silan sai ya zamanto wani waɗannan ɗin kun gane? nahu ga misali ja'ani alladhi barabtu hu wannan bamirin kaga yana cikin sila barabtuhu din shine sila barabtu hu wannan jumlar ita ce sila kaga jila ta jumlar ta tattaru akan akan bamiri hu hudin nan ya dace da mai allazi don mufradi ne ba yadda za ka yi ka ce ja'ani allazi darabtuhum sai mun ce wannan ka kawo bamiri ghairu la'iqin lil mawsul domin mawsul mufradi ne muzakkari ka kuma ka kawo mana bamir wanda yake jam'i muzakkar kun gane wa kal musanna wa kadhalika al musanna hakanan idan ya zamanto dan biyu ne musanna ne والمجموع كوكو جمعيني فلورالي ناو مثالي جاءني الذي ضربتهما هما أم فهمت هما سنداك دمي دعال لذاني أهو كو واللذاني واللذاني والذين ضربتهم أنا جاءني الذين ضربتهم هم سنداك دمي هم يا ذاك دمي دعال لذين yawwa wa kadhalika al mu'annas haka nan ma idan mace ce mausul din taqulu sai ka ce ja'at allati darabtuha ha damir ne da dace da allati wadi ko ja'ati ko ja'ati allatani huma dace da ko جاءت اللاتي ضربتهن هن يا ذاتي لمه اللاتي أوى وقد يكون الموصول كما ينا إيه هو موصول ينا إيه يكسنشي موصول ينا إيه كسنشي لفظه مفردا لفظ زي زمن تو سنجولا muzakkar kuma namiji wa ma'anahu amma ma'anarsa ya zamanto musannan dan biyu ne au majmu'an ko plural ne au ghairihi ma ko wani dan biyu da plural ya zamanto eh, abin nan wani haka ba akwai masu wannan ba in ba ku san su ba su ne wa zalika na man wa ma an fahimta to su wa'innan kana da zaɓi biyu kana da dama idan ka zo ambaton bamirin ka dubi ka yi itibarin mai lafazi in ka ga dama ka yi itibarin ka lura da ma'ana yanzu kaga kai ko mai baitin din da ya ce wa kullu ha yalzamu ba'da hu hu din nan bamiri din nan ya ne ila lafazin kulli an fahimta inda a baitin ya rubuta wa kulluha yalzamu ba'da hasila duk daidai ne larabcin kuma ga ɗan gwari-gwari ma ya fi musu ya fi kyauta musu an fahimta amma da yace ba da hu kada ka ce ato ah, ya ce wa kulluha dukkansu ai suna da yawa me yasa zai ce ba da hu eh ba da hu din nan bi itibari kullu kullu lafazin mufradi ne singular ne kullu an fahimta yawwa وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو حكم كون مثال من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر عند ذاك يمثي دسو ون سنجولا نمجي فيجوز حينئذ أولا لوكتي ينا حلت mura'atul lafzi idan ka zo ambaton damirin ka lura da lafazinsu sai kawo mufradi kawai sai kawo singular wa mura'ati wa mura'atul ma'ana kuma yana halatta kai mura'atin ma'anansu fatakulu misali kace ajabani man qama qama huwa huwa din nan ya dace da lafazin man domin shi ma shi singular ne man amma ya daukan ma'anar plural ma wazi man kama kana ya fassara shi man kama waɗanda suka tashi ko man kama wanda ya tashi kana ya cewa man kamat man kuma ka ce kamat wacce ta tashi yana ɗaukan wacce matan ko biyu ko jam'i ko ɗaya mazan ko biyu ko jam'i ko ɗaya zai ɗauka waji to saboda haka in ka zo ba da bamirin kana da dama kai itibarin lafazinsa man ka ce hu kawai ka kawo mufradi ko kai itibarin manan da kake bukata kana ya cewa man umna ajaba ne man umna ka umna din nan man din nan kana nufin mata kenan da yawa don yana daukan mata da yawa in ka ce hunna yanzu ka itibarin ma'ana don kana nufin man iya dauki ma'anar mata da yawa yanzu ka ce man kama ka yi itibarin me labzi wa man kamat nan kuma ka itibarin ma'ana lokacin da ka ce man ɗin nan kana nufin mace to sai ka ce kamat ka yi itibarin ma'ana ba nan da ke zuciyanka man ɗin mace kake nufi yawwa haka in ka ce man ajaba ne man kamata man ɗin nan kana nufin mata biyu dai na ɗaukan ma'anan mata biyu amma ka ce kamata yanzu bamirin kai am kai itibarin ma'anar mausul din ne yana ya dau ma'anar mata biyu kake nufi saboda haka auren bamirin ka bayyanar da su haka kana cewa man kamu ajaba ni man kamu hum kenan a wannan lokaci ka amfani da bamirin ta hanyar itibarin ma'anar man a wannan lokaci don kana nufin plural ne na maza da man ɗin haka in ka ce ajaba ne man umna ala hasbi ma yunabihima bisa gurgudun abin da ake nufi da man din da ma kamar da muka ce lafazin su mufrad ne amma ma'anarsa yana daukan musanna yana daukan menene jam'i yana daukan muzakkar yana daukan me mu'annas yana daukan eh, shikenan kenan ko yana daukan muzakkar yana mu'annas yana daukan mufrad yana daukan musanna da jam'i to karshen darasin mu kenan ina ga ibnu aqil ya ta mana ya mana sharhin baitin nan yadda ya kamata akwai mai tambaya na'am Thank you.

in ka ce ja'u ka zama ka hada shi da bamiri in ka ce ja'a kuma yanzu fili ne kawai abinda zai biyo ba zai zama to bamiri saboda haka in ka zo lirabi abubuwan za su bambanta amma dai ba ba zai halatta ba yawo ta da muka